nan cikin bayanin hamdullahi ala na'amihi wa ala'ihi yamma Allah godiya ga ni'imomi ne wanda yawa mutum wa ha ba da ha, da kuma jujjuya ni'imar a aikatar da ita bayan ta auku a aikatar da ita inda Allah ka so a aikatar da ita ni'imar Allah tana da yawa a babban abu cikin ni'imar Allah bayan samar ni'imar samar da mutum to nema wadda ta ɗara kowace girma bayan wannan ita ce ni'imar imani ya kamata mutum shi ma Allah godiya da ni'imar lahiya ya kamata Allah mutum ya yi ma Allah godiya ga ni'imar lahiya da Allah ya bashi da kuma abin na sauran ni'imomi waɗanda ke biye da waɗanda ni'imar imani da lahiya bayan ni'imar samar da mutum imani da lahiya su ne ni'ima wadda a mai girma to nemomin da duk suka biyo bayan su ya kamata mutum ya yi ohani da dama ta ya sarrafa su inda shari'a ke so walidabi ta alafi zalika tausayin allah a cikin wannan ilama la tablugu la amal zuwa ga abin da gurace shi ba ta kai iyaka ta wato nemomin allah subhanahu wata'ala ba za ka iya kidan su ba wa hidayatu abin na khasatihi wa ibadi da irin shirewa da Allah ya wa kasati ke babbin bayi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shirya ya ba da shirya sai ga keɓaɓɓen bayi ne wa ibadihi keɓaɓɓen bayi ne ila sabili salam ya shirya su zuwa ga bin hanyar samun salam wato gidan tsira shine aljanna wannan babban ni'ima ce wa mudafa'ati anhu a dafa da yadda yake masa kariya kariya wadda ta yi kowace kyau kai yanzu musulmi kai yanzu musulmi ka gane haɗari wanda ka take bisa gare shi wato za ka gane ni'ima Allah tana da yawa gare ka yadda Allah ka ture maka wayannan hikintunu ah, da kake bisa gare su ba tare da ka sani ba yanzu jama'a ku dibi mutum akwai mala'iku masu ɗan biyawa wa'anda kawawan kaɗai suka bi in ka tashi inda za kana ƙasar da kaka taka ita dai suka kakaɓe ma don in an ka kyale ka da ita zuwa jima ba ka yi mata wadda ƙawawunka ka ɗauka su iya kasu kawai ƙasa ka suka shara suna nan biye da duk ka taka kanun ka mai da taku sun kakaɓe wannan ƙasar akwai waɗanda aikinsu kawai ta ce maka ruwa ruwan gada kuma gani kuna ɗiba kuna sha ta ce wa ku ba ta yi ba akwai mala'iku waɗanda Allah ya keɓe su ruwa ɗaya suka tace muku in ka ɗauko ruwa kamin su kai ga ka za su tace su tace wanda ba su cuta maka akwai waɗanda su ko ɓangaren algiza abinci suke su ko abinci suka yi maka gyara akwai waɗanda ɓangaren sutura suke haka dai malamai suka jero su kama wada Allah ya tsara su wajen fassara lahu batun min bayni yadayhi wa min khalfihi wa min amrillah to wayannan duka kamar da muka karanta su da ku lokacin da ya wuce masallacin tasha babin rawani can babin rawani muka kawo malamai suka kawo wannan babin bayanin naɗin rawani da sanni ya tahu zama ne sunna da kuma yadda aka nada shi da irin kariyar Allah da sauransu can muka karanta shi da ku to jama'a ni'imar Allah ga mutum yawa gare ta wa madafa'atihi da irin kariyar da Allah ka yi wato ga shi abin nan mutum ga mutane a hasanar difa'i wato kariya wadda a mai kyau wa himayatihi da tsaron Allah an marati al'asami da yake kakkare mutane daga makiyayar barna wato zunubi wa ilaihi ilaihimul imani duk ana magana bayi ne alkhasa wa'anda yawa ni'ima kuma Wa ilaihi ilaihimul imana ya sanya masa son imani da harkokin imani wa zayyana fi qulubihim ya ƙawata harkar imani imani da harkoki ne cikin zukatan bayi ne alkhasa wa karaha ilaihim al-kufra wal fusuq wal isyan yasa musu abin nan kyamar kafirci yasa musu kyamar fasikanci yasa musu kyamar sabo waje alahun minar rashidi ne ya sanya su cikin shiryayyu wannan baiwa ce ta allah subhanahu wa ta'ala saboda ka kun gani in kun gane wannan ku yi mai godiya ku zi hanya mai kyau wanda zai kara tsara ku cikin bayi ne na kwarai kun gani yanzu in kuka diwa za ku ga ko wajen wa'azi aka ji sai ku ga in akwai mutumin da Allah ya yi muwafaka ya samai ibada da yawa sai ku ji ana ta wa'azi ana ta faɗa don Allah ya sa ka ka ganin don kana ibada kana kaza ka ganin kaza idan allah bai shirya mutum ba ba zai gane ba kun ga wanda allah ya shirya in ya ga shirya yi kokari ya kai ya dora fata allah ya shirya shi wanda ya shirya shi to ku yadda kuka yi waɗanda kuka yi kai don kaga allah ya shirya ka ba ka shiga cikin mutane ba ka kaza ba ka kaza cikin wa'azi kama a hito a kama sunan mutum saboda shirya wannan ba daidai yana ba ita shirya bai ɗatta kai kuma wanda allah ya shirya ba haka aka hasada ta ba Hasada ta yadda aka yanta ka yi kokari ka ga iwa da ya yi shi na annabi ka ce babu hasada sai ga abu biyu mutumin da allah ya ba ilimi yana aiki da shi to yadda aka nihi da hasada ka yi fatar kai ma allah ya baka ka yi kama wada ya yi in ba ka yi wada ya yi din ba ka yi fatar kai to haka ake yi saboda duk wanda Allah ya ba shirya ya mai muwafaka ga yawaita ibadar Allah gaskiya Allah ya taimake shi illa dai ya ƙara bin hanyoyi waɗanda Allah zai ƙara mai gudunmawa kada ya kauce ma hanya wa kataba fi mai da imani su waɗanga bayi na shi Allah ya rubuta imani cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma ya ƙarfafa su da wani ruhi daga wuri shi وسماهم المسلمين من قبل أن يخلقهم kuma ya zana musu suna musulmi tun bai halicce su bai zana sunansu wanda aka sa su na musulmi wa zakarahun qabla an kuru yayi yi zikirinsu kamin su yi zikiri ne tun kamin su yi zikiri ne shi ya yi zikirinsu. wa adahun qabla an yasalu kuma abinda suka so ya ba su kamin su roƙai don kun gani ba su roƙe shi abin da musulunci ba ya yi su musulmi ya yi su musulmi tun kamin su roƙai musulunci ya yi su musulmi saboda haka ya ba su kamin su roƙe shi wata habbaba ilaihim yi ma a ginawo kuma duk da yake yana da bayi ya wadatu ko da su ko ba da su ba bai da matsala amma duk da haka kuma Allah subhanahu wata'ala duk da haka nan wato ya so su duk da haka nan ya so su ka sa wani yaro mai hako makarantar nan ba a shiga ɗibar ruwa ciki kowa ka shiga ɗibar ruwa ciki sai yan ciki kawai ta wani mai hako na bai wasu yara sun ɗibar ruwa da sun suke yin allah ta allah subhanahu wa ta'ala ya ba su kamin su roƙai wata habbaba ilayhim bi na'amihim ma ginahu wa tabaggadahum ilayhi wa tabaggudahum ilayhi bil ma'asi su kuma suna nuna ma Allah kiyayya bil ma'asi da ayyukan sabo da suka aikatawa don ayyukan sabo nuna kiyayya ne da Allah tunda bai so bai son sabo amma duk da yake wa faqarihim ilayhi duk da suna da bukata gare sai suna saba mai shi ko duk da bai da bukata da su sai yana ba su abin da suka bida wannan ni'ima ce ta Allah wadda an mai girma wa ma hadha kulluhu duk da wannan a haza tare da wannan eh, kullum dukkansa fattakaza ilaihim dara fattakaza dara Allah ya rika musu wani gida Allah ya rika musu gida ya aje musu gida wa adda lahum fiha min kulli ma shahiyar al-anfus ya musu tanadi cikin gidan nan duk abin da rayuka take so wata lagul a ido take kallo ta ji daɗi shine gidan lahira wa mala'aha ya cika gidan nan min jami'il khairat da dukkan abubuwa alheru wa auda'ahum wa auda'aha na'im ya aje dukkan abubuwan ni'ima cikin gidan nan wala wala habrati da abubuwan jin daɗi wa sururi da farin ciki wal bahaja da sha'awa ma la abinda babu wata ijiya da ta gane shi wala uzunin sama'ad babu wani kunne da ta ji shi wala kaɗara ala kalbi basharin kuma abinda a cikin gidan nan na aljanna tunani ne bai zo ga zuciyar wani mutum ba sun marasala ilahimun rasula bayan ya gama gina gidan nan sai ya aiko manzanni zuwa ga mutane don a kire su su taho su shiga wannan gidan na aljanna ya da'u nahon ilaha suna ta kiran mutane ilaha zuwa ga gidan nan da allah ya gama gina wanda ya sa kayan daɗin da babu wanda ya san yawansu sun ma yassara lahumar asibaba sannan allah ya hore wa mominai hanyoyi da dalilai allati tusilimu ilaiha wadda za ta kai su ga shiga gidan nan wa anahu alaiha kuma ya taimaka musu akan bin dalilan nan da za su kai su gidan nan wato na abin na aljanna waradiya minhum bil yasiri kuma ya yarda gare su da ibada ya kaɗan fi haze da muddata kasira ta jidda ga wannan mudda ɗan lokacin ga na zaman duniya alkasira ta jiddan takaitacciya kwarai bil idafati ila baka idarin na'im in an ka jingina gidan duniya bil idafati in aka dangana shi ila baka idarin na'im ga dawamai gidan ni'ima wato gidan duniya ko shekara dubu hamsin kai ciki ɗan cinawa ya an ka kamanta da zaman da za ka yi darun na'im wadda na lahab kuma ya kawace ya amince masu yana hasanu in sun ya aiki mai kyau an yi sibohan bil ta ashirin ya ce duk wanda ya aiki mai kyau ɗa guda to allah zai saka mai da lada goma wa yana sa'u idan suka yi aiki mara kyau ɗa guda wasu gafaru sun ka nemi gafara an yi gafira lahun ya musu alkawarin zai gafarta masu? ووعدهم بمهوي ما جنوه من السيئات duk lokacin da suka roƙai gafara suka yi istighfari ya musu alƙawari ya amince musu ya lamince musu ya yi musu alƙawari an yamhuwa ma janahu zai shahi abin da suka aikata mina sayyati na ayyuka mara kyau bai ma ya falu na hu ba da aikin da za su yi bayanai mina hasanati na aiki mai kyau wa tabi sayyi'atul hasanata tamhuha ka bi aiki mara kyau da mai kyau ka shahita alƙawarin Allah na duk wanda ya aiki mara kyau idan ya yi aiki na baya mai kyau to za a yi amfani da aikin na na baya a goge na gaba mara kyau alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala ya yi mabayi ne wannan alƙawari wa zakarahu bi ala'ihi ya tuna musu ni'imomi ne wata arrafa ilaihim bi asma'i ya sanar da kai ne da kai ne yace ni Allah ni mai kaza bi asma'i da sunaye ne in ka dauki Allah kana gane Allah Allah kana gane Allah Ar-Rahman kana gane Allah Ar-Rahim har zuwa karshen sunaye ne in ka sunayen to zaka gane sifar Allah yadda Allah yake dibi sunaye ne don ka gane wa amarahum bima amarahum bihi ya umarce su da abin da ya umarce su da shi rahmatan minhum rahmatan minhu don ɗaya rahama daga wuri ne zuwa gare su ba don bukata ta da su ba wa ihsanan don kyautata musu la hajata minhu ilayhim ba bukatar Allah da yace ayi sallah ba wai bukata gare shi in mun kai sallah ya samu wani abu ba ya ce mu yi sallah don ya kyautata mana kowa ya ibadar Allah Allah zai kyautata mai ونهاهم عما نهاهم عنه حماية وصيانة لهم Allah ya hani mutane ga abin da ya hane su na sabo himayatan don kariya wa siyanatan don tsarewa lahum gare su la bukhulan minhu alaihim ba wai ruwa ta yi gare su yace kakkusha abin maye kakkusha abin haram ba wai ruwa na ya kai musu ya hana musu shan wannan abin ba ba ruwa ta ya kai musu ba a'a ya ce kada su yi wannan domin abin nan ya kare su daga abin da ka cuta musu wa kada bahun bi bi ɗafi haidabin ya yi magana da su da magana wadda ta yi kowace sanyi wa ahalahu wadda ta yi kowace daɗi wa nasahahum ya yi musu nasiha bi ahsanin nasa'i da nasihoyi wanda sun kai kyawu wa wasahum ya musu wasiya bai akamalar wasaya da wasiyoyi wanda sun kai kammala wa amarahum ya umarce su bi ashrafil khisal da ɗabi'u mahi daraja Wani hahun ya hane su an akabahil aqwal daga maganganu mara kyau wala amali da ayyuka mara kyau duk abinda kun kaji shari'a Allah ta ce a bar shi to ba abin kwarai na ba komi na na kun ka ji shari'a Allah ta ce a bashi to ba abin kwarai na ba wa sarrafa lahumar ayati ya jujjuya musu bayanin ayoyi wa daraba lahumar amsala ya sanya musu misalai daban-daban wa wasa lahum turqal ilmi bihi ya faɗaɗa musu hanyoyin ilimi wayanda za a gane shi shi Allah wa ma'arifati a san shi wa fata lahum abwabul hidayah ya bude wa bayi kohi na shari'a wa arrafahum al-asbab ya sanar da su da dalilai allati tudnihim min radahu dalilan da in sun kabi wannan dalilai tana kusanta su min radahu ga yarda tai wato bi an gadabi tana nisanta su daga hushi ne wa yuqadibuhum kuma Allah yana magana da su wato bi al-dafil khidab da magana wadda ta yi kowace sanyi wa yi sannihun bi hasani asma'ihim sannan yana kiransu da sunayensu mahi kyawu ka kaulihi kamar cewa Allah yana yabo ga mutane yana kiransu da sunan da suke so ya ayyuhal na amanu ku je wannan kalma ya ku masu imani kamar magana ta yi watubu ilallahi jami'an ayyuhal halmominu ya ku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah baki ɗaya ayyuhal ne ya ce ayyuhal halmominu ya ibadiyar alladhina asrafu ala anfusihim banna suka yi saba mai suka yi amma don ya daɗaɗa masa ya ce ya ku bayi na waɗanda suka aikata banna ga kawunan su kun ga wannan girmamawa ce inda ya ga dama ce ce ya ku fasikai da suka saba min amma saboda tausayin Allah ga jama'a sai ya ce ya ibadi ya ku bayi na kuma masu sabo na gare waɗanda irin bayan ka ya ce allazi na asirahu ala an wayannan da suka yi ɓanna ga kawunansu fayo haɗibuhun yana magana da su bi haɗabil wadadi da magana wadda ta nuna soyayya wal mahabbati wata latto da so da kuma tausayi ka ƙauli kamar cewa ta ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum na min qablikum la'allakum tattaqun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 allazi ya khalaqa ku wanda ya halice ku kun ji magana mai sanyi ku yi bauta ga ubangijin ku allazi ya khalaqa ku wanda ya halice ku wallazi na min qablikum kuma ya halice wanda sun kauce gabanin ku la'allakum tattaquna don ku yi takawa allazi ja'ala lakum al-ardha firashan Allah na wanda ya shehida muku ƙasa ta zama shehida gare ku al'adda firashan wa sama abina an ya sanya muku sama da siga irin ta ruhin shigewa wa sama abina an ya sanya muku sama ta zama bina an gina wa an zala mina sama ima'an ya sauka muku ruwa daga sama da ruwa sun ka sauko fa aka rajabi mina samarati ya hisuwa muku ɗiyan itace daban-daban rizƙallakun su zama abinci gare ku to tun da ya yi muku haka kuma kun gane an yi muku bayani kun gane to fala ta ji alulillahi an dada kada ku sanya ma Allah abokan tarayya wa an tunta alamuna kun kusan shi ya yi muku waɗanga abubuwa ba da kowa ba to kuku ku kaɗai ta shi wanda ya muku shi kaɗai kuku ku bauta mai shi kaɗai kun ji magana mai sanyi magana zaddaɗi kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijin sa'annan wa khashaw yawman ku ji tsoron wani ne wanda zai zo nan gaba la yajzi walidu an waladihi mahaihi bai iya maganin komi ga ɗanai wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'an hakanan ɗa da an kaiwa bai iya aikata komi ga uba ne wanda ya haife shi wato kowa ta kai ne ya kai ranar kiyama nan. inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne fala ta gurrannakum alhayatid duniya, kada rayuwar duniya ta ruɗe ku wala ya gurrannakum billahi algaruru kun mai ruɗi kada ya rude ku ya nas ya ayyuhal insan kaman magana ce da yace ya kai mutum shin magarra ka bai rabbi karkari ne shin wai mun ruɗe ka game da ubangijinka mai karamci wai mina na ya ruɗe ka kan ruɗe kan daina bauta ubangijinka kana ta saba mai allah zai ka wanda shi allah shi ya halicce ka fa fasawa ka ya daidaita ka fa adala ka ya daidaita ka. wa kasar alƙur'ani ja'a a ala namdi mai yawan ƙur'ani ya zo bisa ga wannan tsari na kaɗa bihi li ibadihi na magana da Allah ka yi ga bayi nai bil wada bit tawaddudi yana nuna soyayya gare su wata hannuni da tsananin tausayi walludihi da tausayi kowane iri wan nasiha to baliga da nasiha wadda ta isa matuka to kun gani wannan abuna da ya kamata a dibe shi da kyau a kaɗai ta Allah da ibada a bautawa Allah shi shi kaɗai, a yi ibada kamar wadda Allah ya ce a yi a yi ƙoƙari a bauta mai kamar wadda ya ce a yi domin a samu abin da ya kaso Allah bai a suma ya ka yi mana jagora ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ibadarka da akalasi ka kare maka kiyaye maka sa mai ƙarshe mai kyau wannan duka so ake yi kowanne mu ya rika tunani ga duk abin da mutum ka yi ya rika tunani ya ga cewa ya kaɗe ta Allah da ibada gwargwadon wanda ya kamata shi saboda girmanka Allah ka ƙara mana gudunmawarka ka ƙara mana taimakonka ka ƙara mana jiriyar mu lahiya da zaman lahiya arewa Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya yara matasa Allah ka shirya su ka raba su da dukkan ɗabi'un da ba su da kyawo ka hore musu ayyuka da sana'a na halaliya wanda ka ba da kayan daɗi yadda ya kamata a ci kayan daɗi to yawa zikiri mun soma zikiri shekaran jiya in ba kuma ce ba mun soma zikiri to daga babin zikiri sai babin zikiri jama'a ku yi ƙoƙari ku yawaita zikirin Allah don ku ji daɗin rayuwarku do wanda bai da zikirin Allah ko daɗin rayuwa bai sani ba ko tuwo an ka shi mai daɗi da nama da kihi sai ya ci su yana jin tsaci insha Allah babu yadda za ka yi ka ji daɗin rayuwarka ba ka tare da Allah saboda haka mai littafi ya ce inda mun ka aje shekaran jiya wabil kalbi khallatun cikin zuciya akwai kusuwa wa vakaton. akwai wani rashi wannan kusuwa la ya suddo ha shay'un albatta duk abin da mutum zai yi na ibada bai iya rufe kusuwan nan gaba illa zikirullahi azza wa jalla gaba babu abin da ka rufe ta sai zikirin Allah saboda haka idan mutum bai da yawaita zikirin Allah gaba ɗai bai san abin da daɗin duniya ba kuma bai jin daɗin duniya bai ma san daɗin duniya ba gaba ɗai eh mai wannan sai in mun kai ga karatu dai za ka ga abin da ya kalli fa'iza tsara zikiru shi'ar ƙarfi idan zikiri ya zama ɗabi'a ta zuciya bai haisu ya kunu huwar zakiru lokacin da zuciya za ta zan ita ce mai zikiri bi asala ga hanya ta asili sannan wallisana da harshe don kuma zikiri ya so ake ka yi zikiri da harshe ka yi shi da zuciya sai wallisanu ta ba allahu harshe ya zan mai bin zuciya sai kaga harshe na ta zikiri don zuciya ta yadda da shi fa haza huwa zikiru to irin wanga zikiri wanda yake da harshe da zuciya gaba ɗai shine allazi da khalla wanda ka daɗe kusuwa wa yuni alfaqa ya ƙarar da alfaka wato ya ƙarar da alfaqa wato talauci yana na kuka gada eh oh a ah, ba shi ba ne na kai eh ba sanar da salihi na na buɗe a yi eh, zikiri na eh, kun san mun soma babin zikiri sun karanta har sau ɗaya cikin satin sallah in ba kuma wa zikiru yawaita zikiri ya jimawar matafarriki yana hada abin da ya wawace idan al'amuranka sun ka wawace in ka yawaita zikiri yanzu suna haduwa waje dai duk wanda jari ne ya wawace wanda kuɗi ne sun ka wace wanda damuwa ta yi mai yawa da bakin ciki saboda karewa kuɗi hawan jini na batun ya kammai mai to wa zikiru ya jima'ul mutafarriq zikiri yana tara abubuwan da sun shi wa yufarriqul mujtama kuma runduna ta shedan ko ta mutane wayanda sun ka hadu don su yi da kai yawaita zikiri wa yufarriqul mujtama yana raba kan jama'an nan da sun ka hadu don su yi da kai zikiri na wace idan ka ga mutane na hada da kai baka san da za ka yi da su yawaita zikiri zikiri zai wace yanzu wa'annan da sun kato su da kai yanzu guda na malin guda sai su yi hada sai su rabu gaba ɗaya ba su da shi zikiri shi ka wace sannan wa yi ba'i da duk abin da an nesa zikiri na kawo shi kusa kana ganin a samun hili almasira abu na manisanci gare ka yawaita zikiri yana baka hili inda ka kaso da abin gina ta wayi bulba'i da yana kusanta abin da an nesa wayi ba'ida ba kuma yana nisanta abin da a kusa duk wani shiri da a kusa zikiri na mai sai nesa gare ka wayi jima'o ma ta farraka alal abdi duk damuwa wadda ta kakkasu ga zuciyar bawa min kalbi ga zuciya ta yi wa yi da niyya ta yi wa humumi da damuwa ta yi wa uzumuhi da himmomi ne duka zikiri wayannan abubuwa duka da abin da na sun kakkasu na mutum to zikiri na hada su waje ɗaya duk ya hada ma da niyyarka da manuharka ji ya dawo ya haka ne maka suri guda ka ji daɗin rayuwa Wala azabu kullal azabu azaba dukkan azaba ta tabbata fi ta tsiha ga rarrabuwar a damuwan mutum wato ya zama matsaloli su yi mai yawa ga zuciya ta to dukkan azaba wannan ita ce azaba sai ka ga mutum lahiya lau Ba yi da alamar yunwa amma idan abubuwa sun ka yawa ga zuciya ta sai ka ji an ce ya haɗi yawan abubuwa na ga zuciya to zikiri yana maganin waɗanda abubuwa saboda ka azaba dukkan azaba shine rarrabuwa al'amura wata shattute ha alai daga kaso al'amura ya zalla lurori sun yi ma yawa babu yadda za ka yi ka maganinsu shine babba azaba wan firado halahu da wace ta garai amma wal hayatu wan na'imu rayuwa mai kyau wan na'imu da ni'ima mai kyau ta tabbata fi ijtima'i qalbihi wa hammihi idan Allah ya hada mutum zuciya ta waje daya damuwa ta ta zama guda wa azumi himma ta zama guda wa iradati da nuhi ne to zikiri shi da ka samun maka waɗanda abubuwa amma idan dai babu zikiri shi zikiri in babu shi sai ka ga mutumin da ka je yunwa abinci ya ka kabida ya ci ya kamata a sai mai abinci shinkawa ta ɗari ko taliya ta ɗari ya ci ya ƙoshi ta sai ya sha ruwa ya tafi yana cikin biɗa abincin gada da ya ci sai ka ga wani ɗan mashe shi kai kuma kai da baka da abinci sai ka gan shi yana magana bidan gida ya ka yi kuma sai ka ji yana haɗin shadda gizna ya kaso kun bai da abincin ka ga eh, lalurori sun ka kasu garai daban-daban to wahala ta cin mai in ka ba shi kuɗi marmakon ya sai masara babu masara gidan babu wani abu mai kama da ita da ya samu kuɗi marmakon ya sau masara sai dai ka ga ya sau gizna ɗaya an ɗunke ce mai ya haito kamar mai kuɗi cikin nan kamar ya haushi saboda yawa ita mataccen gida haka nan to duk rashin zikiri shi ka wace mutu al'amura haka bai bari al'amari ne ya haɗu ya samu natsuwa kullum cikin wahala yake in babu zikiri kowane yanku ya dibe ku ya gani da kyau duk rashin zikiri na sai ka ga yare yaro bai da komi komi bai da amma yau in ya samu kuɗi na sayan gizna ita da sauwa ya sako girna tun da sahi hammare ci bai ci komi ba in ka gane a mai kuɗi kuma komi bai da mata ta yana can takaice da shi jiran ta ya taho ya taho ta hana mai kwana ta kama ɓaci ne ya tsaye haka nuna to duk rashin zikiri shi ka kawo irin wannan rashin zikiri shi ka wawwace al'amuran mutum ga abin da ya kamata ya yi amma shi abin da an gabanai daban sannan zikiri wa yi farriko aidon mashama alai zikiri yana wawwace ma mutum abin da ya taro gare min zunubi na zunubai ne duwa da ka tara zunubi wa kaɗa yahu da kurakurai ne wa auzari da manya-manyan zunubai ne duwa da ka tara zunubai in zikiri ya shigo yanzu yana wace ya baka lahiya lau baka da komi na zunubi wa yi farriku mashama'a ala harbi min jin da shaidan? kuma zikiri yana wace duk jama'ar da sun ka taru na fada da mutum na rundunar shaidan rundunonin shaidan yawa gare su yana da rundunoni na awaki yana da na tumaki yana da na karne yana da na mutane yana da na sauro duk abin da ka sani na halitta yana da rundunoni irinsu to babu abin da ka yi maka maganin wannan sai zikirin Allah shi dai ka yi maka maganinsu idan babu zikirin Allah kullum shaidanun mutane shaidanun aljanu shaidanun awaki shaidanun kwari kullum tunanin su su cutar da mutane zikiri ɗaya kai maka maganinsu ya zalu ya ba su lahu sariyatan da sariya shi shaiɗan baya gushewa yana aika mutane sojoji bayan sojoji in ya aika waɗanga sun dawo sai ya koma aika wasu haka yake kullum aiki ne nan faɗa da musulmi shi shedan wa kullama kana wa dalaban lillahi subhanahu wa ta'ala duk sanda mutum ya zama ya yi ga bida ga Allah subhanahu wa ta'ala wa amsala ta'alluqan bihi ya yi tsananin misaltuwa ga rataya ga Allah wa iradatar lahu da nihi ga Allah kanatar sariyatu aka shafu aka ah, sahu to sariyar nan ta haikauri wa aka ta yawa a zamu shaukatan kuma ta haikari kwarai duk sadda mutum ya rika Allah da kyau to jarrabawa Allah gare ta haikari sadda duk kai rika Allah da kyau to yakin da shaidan ka kawo maka ya ko ga gari haka in akwai addini za ku ga shaidan ya kawo 'yan biri a wurin nan kuma ya karfafa musu zuciya su daure su yi ta a nan to haka nan in kana rike da addini kana da ƙarfi ga addininka to shaidan shi ko zai zo da ya ga kana da ƙarfi ga addininka zai ta turo maka abokan faɗa rauni ya kasan ya sa maka babu magani dai sai zikiri bi hasbi ma inda al'abdi min mawadil khair gurgudan maddodi na alheri da aga mutum wal irada da nanahi na alheri to gwargwadon wannan haka shedan ka hada da kai shedan na hada da mutum gwargwadon imani ne ai kuna ganin ga wasu na wayanda sun kabi shedan za ku ga babu ruwa ne da su wayannan mutane ne na ba su yin abin da suka cuta mai yanzu ko a cikin addini ka shigo duk wanda ka gani ya rike addini yana da addini da kyau da kyau bai wasa da addini to za ka ga ko cikin izala yake za ka ga ana ta faɗa da ire-iren waɗannan mutane shedan naka izawa abinda duk bai kamata a yi faɗa da kai ba sai a yi faɗa da kai saboda shi bai kamata a ci mutuncin ka da shi ba sai a yi ƙoƙarin cin mutuncin ka da shi shedan na haka yin haka nan kamo da kun ka ji mai littafi ya ce bi yana kawo maka hari bi hasbi ma inda al'abdu gwargwadon imanin da a wurin bawa min da khairi na madodin alheri wal irada da nuhin alheri saboda haka a cikin makaranta ne a wajen aiki ne a wajen kasuwa ne duka shaidan babu waɗanda yake waɗa da su sai mutanen da an rike da addini da kyau to ya za mu yi mai magani ne tun da gashi nan shina ta tura sojojin ga nashi mai littahi ya ce wala sabila ila tawriqi hadar Jami? babu hanyar da za ka bi ka wace jama'an nan na shedan da yake ta turo ma illa bi dawamid zikiri sai da dawamar zikiri tun da shi yana nan ya dawama ga kawo maka hari ko yaushe to kai ku babu wanda za ka yi ka kore masu halin nan sai da dawama zikiri kai ku ka dawoma da zikiri ko yaushe shi ya samu ka karanta da ku cikin suwarun min hayati tabi'i wasu malamai 'yan kasuwa kaya suka ce suwa idan shaidan yayyake wasu yayyake su haka sai su ce kai ku taho mu ta shagon malam mu karo imani ko da suka zuwa yana kasuwanci yana subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi yan mintoci haka zai ce to shikenan mun ƙara imani ku to mu koma kun ga wato wannan zikirin shi na suka ni sun kara imani sun to sun koye to da sun ci gaba da yi ne za su samu saukin matsaloli a kasuwanci in ka ga ya hana mutum tasbihi ba mutumin ƙwarai ba haka nan magabatan mu suke to mu ko ne yanzu wai shedan hanyar da ya biyo mana yanzu ko bakin shagon ka kake ka rike tarba sai a ci sai a dora da ya kaga wani ya koma ga Allah kaga wani shak shak wani sai a dora shan mata ka kai ko in Allah bai ta shirya ka ba sai ka ce ka damu in bai ta shirya ka ba kashe mana mana ko ka kara gaba kai ko? in bai ta shirya ka ba sai ka ce wallahi kunya ne ka ji wallahi da ka dokota zuwa nan sai su lura kaza su lura ciya kaza ku dibi wannan dada balle mutum ya kaba ta sallah bakin shago na yana bisa kujera ta yi da alwallatai ya ɗan huta ya tashi ya ce allahu akabar sai a yi ta nuni ne ana ɗan jawa ne da ɗawa na fa an koma ga allah eh to duwa'annan duk kalmomi na na shaidan duwa'annan abubuwa kalmomi na na shaidan wayanda yake yaƙe mu da su duk yaƙi na wanda shaidan ka kawo muna ta wayannan hanyoyin to babu yadda za ka yi ka rusa wayannan rundunonin na wayannan mutane don mutanen shaidan na wayanda ka sukar addinin Allah to babu yadda za ka yi ka rusa sai da wamar da ke in mutum ya zo ya zanna wajen ka ya fara hira ka yi magana da ta kamata ka yi sai ka ci gaba da zikirinka yana ta magana in ya gane shi ɗaya na ka abitai ba da kai ba kai kana can kana naka abu to ne ta to malam sai an jima to ku lura da wa'annan hanyoyi na shaidan duk inda mutum ya rizan mai addini kun ga irin wanga hari na ya kawo mai izala shi shaidan iri ne na ya kawo mai izala ya diba su adda addini sai ya kawo hari gare su wasu kan Allah ya tsare su amma wasu sun bi abubuwan da ya kaso duk abubuwan da mun izala ta yi wa'azi ta ce bidai ana kunga wasu duk sun kama su yanzu kuma wasu manyan malamai na wa'azi suka yi fa to kun ga sharrin shedan kenan sharrin shedan kenan ba ka iya magani ne sai da zikiri shi yasa kun ka ga ya izo mutane ne kuma zikirin masan suka yi a bari a yi zaune ana zikiri mutane su taru ko makaranta ko wani wuri suna zikiri bid'a ne kun ga wannan sharrin shedan na amma in ba don wannan ba da mun ka karanta sahabbai sai wannan gai ce wani taho mu ƙara imani su yi zaune su yi ta subhanallah wa bihamdi lokaci mai tsawo sun yi ƙarin imani sai su gaisa kowa ya wuce zuwa harkoki ne duk da ku muka karatun ga nan wurin ga cikin littafin ga da mun ka aji yanzu to wannan yaƙi yana cikin yaƙe-yaƙen da shaidan ka kawo mana yau shaidan ya kawo mana yaƙi fagen aƙida haɗin kan da muke da shi shaidan ya kawo mana yaƙi gare shi yana son ya wace mu wajen kasuwanci shaidan ya kawo mana yaƙi yana so ya hana mayan gaskiya wajen karatu shaidan ya kawo mana yaƙi yana so ya hana mana yin gaskiya wajen karantarwa ya kawo mana yaki sai ka ga mutum ɗaya ya hita da aji kuma lokaci ne bai yi na hita ba ya tahi a ce ɗai ya ce ma yaro hoke ya tahi a ta kun ga hari na ya kawo mana kawai ɗaya ka ga mutum ya tahi a ta ya tsaya shi abinda a gaba ne ya ki tsayawa wani na ya sashi ai shi an kasa ai ba shi ka sa yaro ba wanda ya sa shi Allah ya sa ka kai ibada sai ka ce wani ya ta yi ta to irin waɗanga kunga yaƙi na ya kawo mana sama da ƙasa dama da hauni a wajen wa'azi ya kawo mana yaƙi ba a zuwa wa'azi saboda Allah sai an biya kowa da ku nawa shi ka zuwa wa'azi wa'anda ba su iya kasu gayyata kowa da ku nawa shi ka zuwa wa'azi illa kalilan mimman a sama banda jama'a 'yan kaɗan wa'anda Allah ya tsari makaranta karantarwa ta Allah shi ɗan ya kawo mana yaƙi kowa buɗe makaranta ta yi da wai da da addini ne tunda ya ce addini na karatun qur'ani da karantar da shi to kowa da wanda ya sai da nashi addini duka wannan yaƙi na shaidan ya kawo muna, duk ba ku gane ba hanyoyin da shaidan ka yakin mu yawa gare su in bai yi nasara ba nan yana fata shi nasara na to babu abin da ka magani ne illa bi da wa zikiri sai da dawamar zikiri shi ɗai ka maganin waɗanga yaƙi yaƙi da shi ɗan ya kawo mana ba ka gani na yi taho maka shi kai inda ka kaso wasu mutane a wasu sun kai bikin yaye ɗalibai bara suka zo suna ta kohon baki suna ta faɗa dole malam ka yi magana ka ce kaza ka yi kaza ka yi kaza malam shaidan bai gushi ba yana nan tare da su yau shekara guda da yin wannan bikin da sun kace a yi fada yau su sun ka shirya nasu nasu sun ka shirya su ma bai da kudi za su yi wai kudi aka samu kun ga shaidan da suna can suna yakin wa'ancan sai ya biyo su ya ci musu dubara yau ga su yanzu in eh, kayi magana da su ni za su cewa

jiya wani ke fada yana fada da da izala sai yan izala sun ka taso sun ka ce mai baka da hurumi kai fada da izala baka da hurumi yace ai yanzu halin da ake yanzu ni da kuka yadda bi wasu manyan malamai yace in dai izalan malam wani da malam wani yace wallahi ba mai hurumi kamata yace daura aure mun ka taho da mu da ku duk inda kuka yawo kun yi wa'azi kun ce kuɗin da aka ba su a wurin ɗaura a wuri bidi'a na ya ce to wallahi da malamanmu da malamanku sun ka shiga layi layi sun ka shiga gaban kowa in shehi ya to an ka ba shi kuko na ku towa ba su kuma wa'anda kuka ji da su ya ce to ni za ku gwada min Don mun game da ni da ku kuma kuɗin ɗaya na ba a tunanin duk wani abu na mutunci kudin da yana gasin su aka cinka akai gare su to shedan ya ya koma sosai daga ko'ina ya bullo mana wasu abubuwa in ka ji su ba su da daɗin ji to yana nan yana kawo mana hari ko'ina kuma mai littahi ya ce wala sabila ila tabriki hadal jami' wannan taro da shedan ya taro ya kawo mana yaƙi babu hanyar da za mu bi mu waƙe wannan taro nashi illa bi da wamin zikiri sai da dawamin zikiri in kan muna da dawamin zikiri to muna iya kore shi eh, yanzu kai ko ba hanyoyin yaƙin na nashi hanyoyin na na yaƙi kamar da na ambata muku ba su ganin kowa a an ka tafi kwata shi sai ka ji yana magana abin nan don kana da ibada don kana da kaza baka cewa kaza baka ce duk kowa ya faɗa da ibada kuma shi na aka yi kuma duk yaƙi na kuma shi ne ya koma kawo mana ba magana aka yi a tashi zuwa ga zikin ayi ibada ba mai yi aka faɗa da shi ma yaƙin da shi ya kawo mana a halin da ake yana da yawa kuma kun ji kamar wanda mai littafi ya ce duk sadda imanin ka ya karu to yaƙin shi gare ka ya yawa saboda haka a yawaita zikiri wa yi ilayhi al-akhirah zikiri yana kusanta ma mai shi lahira in kana yawan zikiri kana tunawa da lahira to kowa ka tunawa da lahira zai rage abubuwa mara kyau zai ƙara masu kyau fala ya zalu ya lahaji da zikiri mutum ba zai gushi ba yana magana da kalmomin zikiri hatta ka annahu kada da khalaha kamar gashi ya shigo har ya kai kamar gashi ya shigo lahira wa hadar ya halace ta wa zikiru yunabbihu alqalba min naumi. zikiri yana tunatar da zuciya daga kwananta zuciya tana kwana idan ta yi kwana zikiri ka tashe ta wa yuqidhu min sinatihi zikiri yana halkar da zuciya daga angajenta wal qalba idza kana na'iman fatahul arbahu wal mutajir zuciya idan ta yi kwana to kasuwanci da cin riba ya kuce mata duk wani kasuwanci da aka yi in ta yi kwana ba ta yi ne duk wata riba da aka samu in zuciya ta yi kwana ba ta yin ta saboda haka wanda ya yi kwana zuciya ta ta yi kwana wa kana galibu alaihi lakusura khusran mai yawa hasara ta tabbata gare ba cin riba ba ga sana'a ta wato ga addini ne amma fa iza sai kaza idan an ka tunatar da mutum ya kamma abin da aka sa shi fa iza sai kaza in ya halka wa alima ma fatahu min fi nawmihi da ya falka kuma sai ya gane abin da ya kuce mai cikin kwanan nan da ya falka sai ya gane lalle ya yi sakaci inda an ka hito baya to shaddal mai izara zai ɗaure wando ne da kyau wa aha ya baki ya ta umri zai rayar da sauran rayuwa ta yi wasta da raka ma fata zai yi kokari abin nan da ya kuce mai yaran kashi amma sai ya farka ya gane ta kwa sai fa ya farka ya gane wala ta hasulu ya kadatu ya ce farkawa ta ko ba ta tabbata illa bai zikiri sai da zikiri farkawa ta in zuciya ta yi kwana ba ta farkawa in babu zikiri wa innar gafalata homon saqilun lalle rabkana kwana na mai nauyi shi yasa Allah ya ce wala ta mina gafilin kakka zan cikin marabkana rabkana kwana na mai nauyi to ku dibe mu ku gani mai yawan mu ma ba su gane mun yi kwana ba mai yawan mu ma ba su gane mun yi kwana ba ba su ma gane haka nan ba in kana tunatar da mutane har mutane ma ganin suka kai ma da kake cewa a yi zikiri dan bid'a kake eh kai ma da kake cewa a yi zikiri dan bid'a kake kai da kake cewa a yi zikirin sallah dan bid'a kake kai da kake cewa a yi zikirin azumi dan bid'a kake da kace a yi zikirin qur'ani a karanta shi da yawa dan bid'a kake to malam sun mai da sunna bid'a to ya za ka yi da su ba su gyaruwa waɗanga ba su gyaruwa saboda haka mutum ba zai gyara ba sai ya gane kwanan nashi ya gane ya yi kwana ya gane kuskure ne da ya yi to sannan aka magana gyarawa wadda zikiru shajaratun tusmirul ma'arif zikiri ice na wadda ka yi ɗaya ta ka haihuwa ɗaya abinda a ɗiyanta al-ma'arifu ilimi zikiri tana haihuwa ɗaya kuma ɗiyan nata ilimi ne wal ahwalin lati shammara ilai hasalifun tana haihuwa halaye wa'anda mutane masu shiga ga hanyar Allah suka daure wandonsu da kyau a kai ne ya wadhikiru yasmiru kulle ha? zikiri yana haihuwa kulle ko kowane makami kun ka sani duk makamin da kun ka sani na kuɗi da na ɗaukaka da na siyasa da na komi zikiri na haihuwa ta yi amma mina laika zata ila tauhidi ya an harka ga tauhidi wa ya adilu itikar riqab zikiri in kai yawaita shi lada ta tana daidai da lada wanda ya sai bawa ya yanta wala hamla ala khairi in kai yawaita zikiri lada ta tana kai daidai lada wanda ya sai dawaki ya baso a ta jihadi fi sabilillah wa ya adilu darba bisayfi fi sabilillah zikiri in ka yawaita shi yana baka lada wadda ta kai dai da mutumin da ya rika takobi ne ya ta yaki da kai ne fi sabilillah azza wa jalla wa huwa khairul a'mali ala al ya yace kai zikiri ya yi dukkan aikin da ka sani duniya duka alal itlaqi baki daya duk zikiri ya yi shi ala gafarta malan mai litahi kenan ala gafarta malan me dalilin ka na cewa zikiri ya ɗara kowane aiki Ya ce ina da shi ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce ala unabbiukum ala ku saurara jama'a unabbiukum kuna so in ba ku labari da kai da malikun da aikin ku wanda ya ɗara kowane aiki alheri wa azkaha da aiki wanda ya ɗara kowane aiki tsarki cikin ayyukanku inda malikikun wajen allan ku mai milkinku kuna so in gaya muku wa arfa'iha wanda kuma ya yi ɗaukakawa fi daraja cikin ga darajojin kowa ka so allah ya ɗaukaka shi ga daraja kuna so ya aza ku ga aikin da kwaɗauki wannan aiki allah zai ɗaukaka daraja ta wa khairin lakum min infaqil warqi wadh-dhahab kuma shi aikin nan da zan faɗa muku ya yi ba da sadakar zinari da azurfa lada wa khairin lakum min an tarqau aduwakum kuma ya ɗara muku alheri bisa ga ku ta yaƙi ku gamu da maƙiyanku fa tadribu a ku tari wuyansu wa yadribu a su tari wuyanku kuna so in faɗa muku aikin da ya yi ga alheri qalu bala ya rasulullah Sabai suka ce mana so ya rasulullah kala Allah ya ce zikirin Allah hadisun sahihun rawahu tirmidhi wa ibn majah wal hakim an abi darda wa sahahu al hakim wal albani da hakim da albani sun saha shi fi sahih al jami'a ni shi yasa gaskiya ni ina son zikiri saboda wannan hadisai ingatattu da annabi ya ce zikiri shine aikin da ya ɗara kowane aiki daraja shi yasa nika gaya muku ɗan hodiya ya yi magana ya ce tasbaha wagga ana gudun yin riya da ita ya ce don tsoron riya da ita ba ka riƙe ta ga hannu ka yi kasuwa ko ka yi daji kana ta yi kana ta tasbihi don gudun riya ni ko na ce muku idan abin nan da dan hudu ya ce don gudu ne in babu shi ya halitta ka rike abin ka kuma dan hudu ya faɗi don cewa ya don gudun riya ya hana a rike ta ana ta yada ita to in babu yawa dan hudu ya ce a rike ta ka rike abin ka don nan har tasha daga almusira har tasha don dai ka yi ƙoƙari tun da ita tunatarwa ta kai tun da ita tunatarwa ta kai to ka riƙe ta dai don ka tahi ko Allah na sa ka tsere ga sharrin shaidan jama'a ku yawaita zikiri jama'a ku yawaita zikiri duk hanyar da kun ka jiya ta zikiri ku riƙe ta babu wata hanya ta yaƙi da rundunonin shaidan wadda ta ɗarawa ga hanyar babu ta gare mu da zaran kabbar zikiri sai hira annabi ya ce wa kare halakun kila wa kala Allah ya hana muku an ce an ce ya ce ya ce hira kenan saboda haka jama'a yi gwargwadon wadda ake iyawa a tsare zikirorin Allah karatun alkur'ani yana cikin zikiri saboda haka idan ka samu wata aya ta alkur'ani guda kan riƙe kana ta maimaita a dukka ga yini ka karanta ta sau dubu goma kayi zikiri da yawa don ga zikiri da kuka je ina magana ba ya ka ja ta zuwa maya guda ko maya biyu ni ba ya ce ta nika karatu ba nan zikiri na aka magana ka zama zakiro na kwarai ka zama zakiro zakiro na gaskiya shi na nika magana ba wai ka ta ya kai maya guda ga zuwa wallahi ko da an ka gama sallan nan maya ta biyu da ta zuwa nan tau ba kai komi ba ta shiga ba mu wuri kamata ya yi mu jiya kana ce ayyawa ban samu zikiri da yawa ba na nafila sallah raka a ɗari kuma da azumi ne ne na nafila raka a ɗari na yi zikiri dubu goma sha biyar aƙalla na yi aiki kaza na yi aiki kaza na yi aiki kaza kuma na yi sadaka da hon kowace hanya ka taro to haka muka son mu ga zakiru haka muka son mu ga zakiru ya kasance kuma ni ina tsammanin duk wanda an majalisar ga zakiru na ko ko ko akwai wanda ba zakiru ba kai ma zakiru na ai abin da muka so kowa ya zama zakiru zakirun gaskiya muka son ka zama ka ci gaba da zikirin Allah wadda duk ya sauka gare ka kai ta yi babu iyaka shi abin da muka so wato ka yi eh duk wanda auren ga ron abu kun ga wani zakirin nan bai gushe ba yana zikiri yana ta zikiri yana ta zikiri har sai da sa'idu bin ba musayyib mata kaddimi na ya iske shi ya ce ma kuntu azunnu annala allaha mai sadaka ban taba zaton Allah ya halice ka ba malam malam ga dukkan zato na kun san ibn musaibi shi na wanda ya shekara arba'in bai ga ƙiyar wani ba in ba liman ba kullum nan liman ka iske masallaci shekara arba'in kabbar harama ba ta kuce mai ba amma da ya ga wani malami sai da ya ce ma kuntu a zunnu annan laha halaka misalaka lalle ban yi zaton Allah ya halice ka maka ba duk karatun gada na yi da wa'azin gada menene ban yi zaton akwai ka maka duniya Allah ya haɗa ba halitta wani ka maka ya ga zakiru <laughs> to ni ina cewa ni ina ce muku zakirai kuma kakka yi mamaki wata rana kan biyan biyo zakiru kakka yi mamaki ke ka ce za ke a wannan daban ai sai kun yadda rai kuke sannan aka gane zakirin kwarai da wanda ba na kwarai ba In eh, to amma ai su an ka sani muddin bakwai da rai kuke babu yadda za a gane ba abinda suka ba daidai na ba da ku da su duk zaki ne kuke a diba a ga wanda na kware a ga wanda ba na kware ba kaji wani zakiri sa'id ibn musayyib ka magana ma kuntu azunnu anna allah khalaqa mithlaka duk karatu ne akhirul mutaqaddimi yace ban taba zato Allah ya halicce ga kama malam bayani sauri amirul mu'minin fil hadis yace wa har kana fi dunya talaka ai duk duniya babu kamar waɗanda duk manyan mutane na da duniya ta shaida ibn musayyibu duniya ta shaida da zamanin ahlus sunna bayani sauri amirul mu'minin fil hadis duniya ta shaida ko azize na da abinci ne ka zuwa har da ruwan da zai sha in zai na wurin wa'azi da su da su ka zuwa shi dai na yaga zakiru yana haɗin bai taba zato Allah ya halitta ga matai ba duk zakiru na so ka gani sun ga wanda ya hifo. shi wannan zakiru yana abin nan yana karatun alkur'ani in babu komi haka in yana karatun alkur'ani sai ya sauke kwana bakwai in ramadana ya zo farkon ramadana duk kwana uku sauka guda shi ga kiyamun laili duk kwana uku sauka guda ga shi wanga zakiru amma idan goma na ƙarshe sun ka taho fa idza jaa al asharu in goma na ƙarshe sun ka taho khatama fi kulli lailatin banda karatun rana da daddare ko dari dare sai ya sauke sau daya banda sauran ibadodi to irin waɗanga raina na nika son ku daure mu zama cikinsu a kai ko cikin yayin zara akwai mahaukaci eh, don kaga wannan zakiru ta zuba ga waya wannan haukata a gare ko cikinku akwai mahaukaci a ko cikinku akwai mahaukaci wanda zai yi wa'azi ya yi shaƙe ya hau yana ta rawa da hannu a yana wallahi tallahi ko wace ka za ka yi na wallahi tallahi shi kai kana son karama kamata yi amma da mahaukaci na ko wadda ya yi haka na aka yi ya wuce iyaka kama wadda wancan mai ta zuwa uh, shidda ko bakwai ya wuce iyaka a haukata cikin kowa akwai mahaukaci babu wanda ya rage maka sunan zakin wannan daban ni dai ban yadda ban yadda akwai wanda ya wuce ne in ba magabaci na na ba magabata kan su azzakire ka mai ayini ku dai kamar nake kawai ku yawaita zikirin Allah da yawa ku yawaita zikirin Allah da yawa ni ba wai abin mamaki bane wata rana mu haɗu mutum ya ji na kira in ce zakiru wani babu ruwa na ko mutum ya hushi banbarin ce mai zakiru in yana zikiri a in eh, ta yi sai ya ansa in ta kira ne sai ya ansa Allah dai ya gafarta mana kuma Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau ai wato wannan zikirin da kuka wa gudu shi na asanadiyar da ya sa wasu ka gudun zikirin a wai kasu yi zikirin a ce suna yi ga wasu can na yi shi ya sa suka bari to duk ku hita batun komi ni in dai shari'a ta riga ta tabbata da abu ni babu ruwana da zuwa abin da za a yi mutum zai shi in ko ba ta yarda da shi ba ko wurin wa'azi mun ka haɗu da ku sai kun ji abin da ba ku su gabaki na in dai abin da kuke shari'a ba ta yarda da shi ba babu ruwana da wannan kai ku yi tabbatun kowa ku riƙe addinin ku yi tabbatun kowa addinin nan da kuka gani shi ɗaya na za ka riƙewa ka samu tsira wurin Allah kuma yanzu wannan zikiri da kuma jima ambata da shi Allah ka ɗaukaka mutum da shi yaka bashi arziki da shi yaka wadata shi da shi yaka kaza da shi yaka kaza ba da kuma ka karanta hadisi ba wa bihi ma yurzuqu kullu shay da kalmar subhanallahi wa bihamdi Allah ka ba kowa arziki kowa gwargwadon wanda ya yi ba albani ta ya hadisun sahihun ba tutu hanyar zama ku gane ba kowane wani gudun ya ka ce mai zakiru kai zakirai ku yi salati ga annabi sallallahu